abba siddiq da yake kana bi sau da kafa kuma kana zaune a faransa gashi majalisar dokokin kasar ta amince da sabuwar dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci shi ita wannan dokar da me da muke ciki wanda yake a matsayin sabo wallahi wannan dokar za ta kawo canji kan abu da yawa kaga da in za a yi wani bincike sai an sai an tambaye lauya an tambaye shi masu shari'a su ba da izinin polis shiga gidan mutum da dare to wannan dokar ta eh, ba 'yan sanda izinin su shiga gidan mutum da dare suna iya gaban nan kan wannan doka su kama mutum kaman eh, shugaban jiha ya ba da umarnin a kama mutum ba sai ya sai a kama kawai kuma bayan haka ka san da ba a iya turaren mutum sai an samu ko wani laifi gare shi amma yanzu daga an zarge ka ko ana tsammani za ka yi wani abu ana iya abin nan kika ana iya kama ka ba sai an tafi wajen juji ba mun san cewa faransa na a cikin tsarin turai da ake amfani da takardar visa ta schengen wanda ke bayar da damar tsallakawa daga wannan ƙasa zuwa wacan kamar ita wannan dokar ta ce wani abu dangane da hakan da kaman in kana cikin faransa in za ka wuce daga kaman wata ƙasa kaman belgium kaman wanda suke cikin schengen ba a iya tambayar ka abin nan wannan doka ta kawo sai ana iya tambayar ka gaban nan to in ka doka dai abu da yawa ne wanda zai kawo canji kan rayuwar mutane kamar game da abin da ya shafi wuraren ibada na addini ko akwai wani mataki da dokar ta ɗauka? ka san da ba iya rike masallaci sai kamar an samu tabbas akwai wani laifi da aka yi to gaban nan shugaban jiha yana iya ba sai minista ba shugaban jiha ma yana iya kamar yanzu an tsammanin masallacin ana wasu abubuwa haka ana iya rike shi gaba ɗaya ko kuma ana iya rike shi kwanaki da kaman kaga mutane suna taruwa suna iya bude kaman wajen sallah haka ba sai masallaci ba masu wannan duka an hana shi cikin wannan sabuwar doka. To ina makomar waɗanda wato baƙi da suke da lokacin da zama ƙayyadadde a ƙarƙashin wannan doka. Ka san da in aka zarge kama da kaman ko kai bako ne ba iya koraka. To yanzu kaman in aka zarge ka da kaman kana so ka yi wasu harkoki ana iya koraka nan da nan ba sai an shiga wasu abubuwa ba. kasan mutane da yawa masu ba da falloli a nan ana cewa suna da karshen ra'ayi ana zargin su amma ba a kore su ba a da saboda dokar kan ka kori mutum sai an tai wajen shari'a sai an yi wasu abubuwa yana iya ɗaukan kwanaki da kwanaki watanni da watanni ma to yanzu wannan duka an maida shi kaɗan yanzu hukuma tana iya cewa kai kaman ba a yarda da kai ba an kai dan Algeria na ce a maida ka an kai dan Niger na ce a maida ka ganin in dan wani kasa ne ma za a iya maida ka ga ma'ana dai abubuwan da ke karkashin dokar ta ɓaci wadda ake neman kawo karshen ta kusan shine wannan sabuwar doka ta amince da su. Eh haka ne, haka ne da ka san an kawo dokar saboda bayan wasu haramar da aka kai yau da shekara biyu kushe shekara biyu sai mutane sun wuto sun ce dokar ta ɓaci ba iya sa ta zama dokar kullum sai aka ɗauki wasu abubuwa da yawa wanda suke jirgin dokar ta ɓaci aka maida shi cikin dokar wadda aka aka wadda majalisa ta yarda da ita dokar ta ba 'yan sanda iko sosai muna godiya sosai a ah, muna godiya mun gode sosai